Camarades, la lutte La lutte A taron manema labaran da suka kira a yammacin talata, shugabannin kungiyar Sinaj ta akawun kotuna da ake kira grefie sun nuna rashin jin daɗi a dangane da mawuyacin halin da suke ciki, wanne yake da nasaba da rashin cika alkawalin da hukumomi suka ɗauka a kan maganar inganta rayuwar masu hidima a mashara'antu. Malam Shu'aibu Kadaɗe sakatare ne a kungiyar sinashi Yanzu magana gari nake maka in mutanen mu yau mun ka samu matsala kamar na avansama mu function public in mun ka ta su ce asu ba su kula da mu in mun ka je minister din mu babu abin da an ka tanada can wanda zai iya kuma yi mana eh, bukatun mu su biya in ma za ka retret haka nan in kuma za ka shan jaman dograd haka ne yau duka mutanen mu babu karin girma babu wani abu in mutum shekarun sun ka kai bai iya yi konkur ba akwai wanda aka ce ma konkur intern wanda ana tsara shi ne don ma'aikata wannan su samu su ma su ci gaba wannan abun duka shi na cikin cikaskin wannan dokar da an kai an ki gyaranta bale har wancan abu aka yi gare su makonni akalla uku kenan da waɗannan jami'ai suka aike da wasiƙa domin tayar da hukumomin shari'a daga barci sai dai kawo yanzu ba wata amsa mai gamsarwa Dalili kenan suka yanke shawarar jingine aiki a ranakun 30 da 31 ga watan Janairu. in ji metr na zango bubakar yau zuwa garab adda ya kamun tilas ne da muka samu situation autonomy mu ba mu san yau nawa biyom nawa yake an ɗauko kannan an kawo sun yi integration akwai abokanmu wadda aka yi ma affectation an ce kowa ya wuri aikin shi amma kowa ke alhin shahida ya biya ya za ka inda zaka tafiya ma an ce maka a ah, kaza ma sai ka biya kuɗin daki kuma ba mu ba mu ce komai ba mun tashi mun tafi kuma hallau matsalolin ga an ce a aure mun su gubernama kun ga advertisement ne muka ba su ku cire mu mu zo mu sassanta me ba su kire mu ba kenan babu wani abin da mun saura yau sai zuwa gare kuma wanga da na fari ne bayan wannan yayi kuma yana baya na tuntubi ministan shari'a Mura Amadu ta waya don jin matsayinsa akan korafin na waɗannan ma'aikata sai dai wayar sa a kashe yajin aikin a kawun kotuna wani al'amari ne da kai tsaye ke shafar talakawa musamman waɗanda ke fitowa daga ƙauyuka domin halartar wata shari'ar da suka daɗe suna jiran zuwan ranar zamanta to amma ƙungiyar sinash na ɗora alhakin wannan lamari a wuyan mahukunta. Mu da kanmu ɗiyan talakawa na, kenan duk abin da ya shahi talakawa ya shahi mu. Amma mutane abin da muke su gane wannan ciwon da a gare mu in bu mu gyara shi ba, aikin nan namu bai da muhimmanci bale mu ma mu samu mu taimake su bai yiwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.